وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب samudawa ma sun ƙaryata mutanen annabi ludu ma sun ƙaryata mutanen annabi shu'aibu ma sun ƙaryata waɗannan su ne waɗanda suka yi cincirin don karyata manzanni da kafircewa abin da suka zo da shi